is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murar Amurka kuke saro kan mitoci goma sha tara, arba'in da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma akan kilo has dubu ɗaya da biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu aron mu a jamhuriyar Nijar suna yi jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zango FM. Za ku iya masu aron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirya a safiyar nan ga kanun labarai. Sojojin Chadi da na jihar da na Nijar sun kwato garin da masak da ke jihar borno daga hannun 'yan boko haram likitoci a zambia sun ce shugabansu na bukatar kulawa a asibitin kasashen waje biyo bayan sumewar da ya yi ranar lahadi shugaban amurka barack obama ya mar wa sanatocin republican martani kan batun nukiyar din iran to madalla gaishe ka lallai suna kokari ba ga da baya su anan suna bugawa da su to eh, kawo yanzu kun san samu asar rai ku jira mu cikin ba labaran duniya domin jin amsar wannan tambaya wani ne ɗaya daga cikin mutane da suka tsere daga garin Gombe a harin da ake zargin Boko Haram ta kai a cikin jihar Adama a daren jiya. Ah, wannan project ɗin marigayi sarki Allah ya ji kansa ya gafarta masa shine ya yi shawarar wani fili na sanadar manawa a gina abin da ake kira Ado Royal City. mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu a ziyarar da yake yi a nan Amurka. An gurfanar da wasu hafsoshin sojan Najeriya gaban wata kotu a Legas kan zargin sakaci da yaƙi da Boko Haram. Ali Mustapha Sokoto zai gabatar da shirin tsaka mai wuya ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Sojojin Chadi da na Nijar sun kwato garin da Masak da ke jihar Borno daga hannun 'yan Boko Haram. Kwato garin wanda yake kan iyaka da jamhuriyar Nijar shine nasarar farko da dakarun Chadi da Nijar suka samu a samaman da suka kai a cikin kasar Najeriya 'yan kwanakin nan. Rahuntani da suka fito daga Chadi sun tabbatar cewa mutuwar sun tabbatar da mutuwar sojojin ƙasar guda goma kana ashirin suka jikata yayin da suke ƙoƙarin kwato garin da masak din Kafofin labarai da ma suka ce kafofin labarai da dama suka ce 'yan boko haram fiye da ɗari biyu suka rasa rayukansu ko da yake babu wata majiya mai zaman kanta da ta gasganta wannan labarin yayin da yake magana da murar amurka kakakin sojojin najeriya manjo general chris kolade ya ce harin da sojojin chadi da nijar suka kai kan iyakar najeriya da amincewar kasar ne wannan sabon farmakin yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau ya shaida wa duniya cewa kungiyarsa ta yi mubaya ga kungiyar isis ita dai kungiyar isis ta yi kamarin suna kan tsatsauran ra'ayinta bisa ga yadda ta fasara qur'ani mai girma a cewar manjo janara kulade sojojin najeriya suna kokarin kwato duk wuraren da boko haram suka mamaye ne domin gwamnatin kasar ta samu sukunin shirya zaɓe da za a yi ranar da takwas na wannan watan. likitoci a ƙasar zambia sun ce sabon shugaban kasar ku edgar lungu yana buƙatar kulawa a asibitin ƙasar waje domin gano abin da ya sa shugaban ya yanke jiki ya fadi a bainar jama'a ranar lahadi ofishin shugaban ya ce yana fama da wani ciwo ne da ke tsuke hanjin cikinsa lamarin da ke hana abinci wucewa hakan kan jawo masa ciwon ƙirji, da samun matsala wurin haɗe abinci kai hatta ma haɗe ruwa sanarwar da aka fitar jiya litinin ta ce likitoci sun ba da umarni a kai shugaban kasar waje inda zai samu cikakken gwaji wadda babu irinsa a zambia tun farko mr lungu dan shekaru 58 da haihuwa an same shi da cutar cizon sauro ko malaria da gajiya bayan da ya sume a lusaka babban birnin kasar yayin da yake jawabi a bikin ranar mata ta duniya mai taimaka masa ya ce binciken da aka gudanar ya nuna shugaban yana fama da karancin sukari ma a cikin jininsa Shugaban Amurka Barack Obama ya soke lamirin wasu sanatoci 'yan Republican su 47 da suka gargadi Iran jiya Litinin cewa duk wata yarjejeniyar da suka cimma a kan shirin nukiliyar ɗin Iran shugaban da shugaban ba za ta ɗore ba da zara ya soka daga kan mulki a shekarar 2017. Ms. Obama ya wa manema labarai jiya Litinin a fadar ta White House cewa 'yan Republican ɗin sun bashi mamaki domin matsayinsu tamkar suna goyon bayan masu tsoron ra'ayi ne a ƙasar ta iran ɗin shi, shi ma ministan harkokin wajen iran javad zarif ya soki 'yan republican yana cewa matsayinsu baya kan shari'a kuma farfaganda ce ta banza da wofi ya ce idan gwamnatin amurka da ta gaji ta obama ta yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma da iran to ku za ta karya dokar ƙasa da ƙasa a cikin wasikar da sanatocin republican suka rubuta sun ce idan an cima wata yarjejeniya tsakanin amurka da kasashen yammacin duniya guda biyar da ƙasar iran ba tare da amincewar majalisarsu ba to ta zama holoko ne hadarin kaka za su ɗauki yarjejeniyar tankar wani shiri ne tsakanin mr obama da shugaban iran wato ayatollah ali khomeini labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murar amurka a nan washington dc Yayin da dakarun Iraki suke ci gaba da ƙoƙarin kwato Tikrit daga hannun mayakan sakan ISIS su kuma ƙasashe da Amurka ke wa jagoranci suna ci gaba da kai hare-hare ta sama akan mayakan a cikin Siriya da ma Iraƙin kanta. Jiya Litinin sai da suka kai hare-hare har goma sha uku musamman kusa da biranen Kobani da kuma Fallujah. mai magana da yawon hilkwatar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kanal steve warren ya faɗa jiya cewa kawo yanzu amurka da ƙawayenta sun kai hare-hare 2,800 tun lokacin da suka fara a watan agustan bara banda ma mayakan sa kai na kurdawa da ake kira peshmerga da ke fafata da mayakan isis a arewa maso gabashin iraki wakilin muryar amurka na sashin kurdawa ya ce ya ga alamun hare-haren da aka kai da jiragen sama a yankin na kirkuk hakanan kuma wasu jaman tsaron amurka sun tabbatar da kai hari kuma sun ce sau biyu suna samun birnin a halin da ake ci kuma wata 'yar ƙasar jamus da take cikin dakarun kurdawa da suke fafata da mayakan isis tare rasa ranta a siriya ivana hoffman 'yar shekaru goma sha tara da haihuwa ta mutu ne ranar asabar a wani mummunar gwabzawa da aka yi a gabashin ƙasar siriya a garin tamar a garin ne mayakan kurdawa da mayakan sa kai kiristoci suka haɗa kai suna yakar ƙungiyar isis a wani rahoto na daban wasu yan gwagwarmaya a siriya sun ce harin da amurka da ƙawayenta suka kai ya faɗa kan wata matatar man fetur ranar lahadi wadda ya sanadiyar mutuwar mutane talatin shugaban kasar ukraine petro poroshenko ya ce 'yan tawayen da ke samun goyon bayan kasar rasha sun soma janye manya-manyan kayan yaƙi daga bakin daga a gabashin kasar kamar yadda yarjejeniyar da suka yi ta tanada ya ce tashi gwamnatin ma ta janye mafi yawa cikin kayan yakinsu yayin da yake magana kafar talabijin kasar mr poroshenko ya ce hararen da suka yi wa yarjejeniya da suka cimma barazana sun ragu ainihin Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Rahotanni daga jihar Adamawa Najeriya na cewa dakarun kasar sun samu nasarar tarwatsa wani yunkurin hari da mayakan Boko Haram suka kai kan garin Gombe da kewaya a daren jiya. zuwa yanzu babu bayani kan yawan mutane da harin ya ritsa da su daga duka bangarorin da ma farar hula ga ci gaban rahoton da wakilin sashen hausa a yankin ibrahim abdulaziz ya aiko mana rahotanni ma sun bayyana cewa jama'a da dama ba su kwana a gidajensu ba kamar yadda waɗannan mazauna garin gombin ke cewa kai gombe ba daɗi yanzu haka muna bayan gari ragare da wallahi wayannan boko arma yanzu mun bar baya mun bar garin mun koma ta baya baya yanzu eh, sun shiga lallai da suka shigo me suke yi harbi harbe harbe ne rankare da ake ta yi. A to ina jami'an tsaro na nasu sojojin nan? Suna nan dai lallai suna kokari ba ja da baya su anan suna bugawa da su. To eh, kawo yanzu kun san samu asar rai? A a yanzu kan kuma rankare da mu ma muna ta kawo muna cikin daji ai. Yanzu a cikin daren nan wani hali kuke ciki? To muna nan dai ba mu samu ko sallah balle tana sojoji a sake su kai wa da jama'ar ba su kai wa bun. Suna daji ne ba. Mutane na an kakkashe su motocin su ma an kona. amma sun kona a tank na soja na saboda gudu da kafa. Hukumomi a jihar da sun tabbatar da wannan hari da aka kai. Mr. Pipe Lesha da ke zama kakakin gwamnan jihar Adama Mr. Balajan Gilari ya buƙaci jama'a da suke ba da haɗin kai. Mutane a yanzu bisa ga abin da ke faruwa Sambisa Forest. A yi hankali kuma mun ce duk inda aka ga wanda ba yi da tafiyar shi ba a gaya ma jami'an tsaro. kuma muka ci a daina yawace yawace a wannan wurare domin ku duk wayanda ake cire su a koko ana koros daga wannan eh, dajin suna da makamai wanda ke su a yanzu duk wanda suka same shi za su yi ramin gayya ne kan shi amma bayan kwanaki kaɗan ko da makonni kaɗan idan duk makaman da ke hannun su ya kare ba za a sake samun wannan hari ba amma a yanzu akwai za a yi takasarsa wanda ke wannan wurare a lura da wuri kuma gwamnati ta riga ta shaida ma jami'an tsaro abin da yake faruwa wannan na zuwa ne yayin da dakarun soja ke samun galaba akan mayakan boko haram inda har suka kwato daukacin manyan garuruwa da ke hannun 'yan bindigan a arewacin jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya A gefe ɗaya kuma rundunar sojin Najeriya ta gurfana da wasu manyan jami'an sojin ƙasar a gaban wata kotun soja iko kan zargin sakaci da aiki lokacin da mayakan Boko Haram suka kai hari har suka kama sansanin soji da magarin baga cikin watan Janairun bana. sojojin da suka hada da mai mukamin birgediya janar daya kanar kanar guda hudu laftanar kanar guda bakwai da wasu manyan sojoji goma da kuma wasu sojoji guda goma sha uku za su fuskanci kuliyaman ta sabu a bisa zarge-zargen da ake yi musu na kasa tsayawa su yi gumurzu da yan kungiyar boko haram wanda hakan ya yi sanadiyar yan kungiyar boko haram suka kwace barikin sojoji na garin bama wannan ba shine karon farko da aka gurfanar da sojojin najeriya a gaban kotu kotun soja ba a bisa zargin kin fada da 'yan kungiyar Boko Haram. Babban lauyan Najeriya da ke kare sojojin Femi Falana ya yi kira ga babban hafsan hafsoshin Najeriya da ya yi wa sojojin afuwa. Da ma waɗanda aka yanke wa hukunci a can baya, babban lauyan na Najeriya ya kara da cewa a can baya dakarun sojojin Najeriya ba su da isassun kayan yaƙi. Mr. Femi Falana ya ce suna da labarin cewa sojojin na Najeriya suna hoɓɓasa a wajen murkushe 'yan ƙungiyar Boko Haram a wannan mara. A can baya dai ƙananan jami'an sojoji ne aka yanke wa hukuncin kisa wasu kuma aka yanke musu hukuncin ɗauri a wasu kotunan soja wannan shine karon farko da aka gurfanar da wani mai mukamin birgediya janar da kanar kanar a gaban kotun soja a bisa laifin rashin iya aikin yi gazawa da sakaci. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya. A gaida Hassan Tambol, wani kamfanin Amurka da ake kira AGS ko International Green Structure zai gina gidaje kusan miliyan uku a kowace shekara a Najeriya ta wajen amfani da harawar shinkafa da kuma alkama. kamfanin IGS ya bayyana haka ne lokacin da yake nuna mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu aikace-aikacensa a ci gaba da ziyarar da sarkin yake yi a nan Amurka a halin yanzu. Ga Jummai Ali da ci gaban wannan rahoto. wannan kamfani dai yana birnin fort worth ne jihar texas nan amurka ga bayanin da mai martaba ya min dangane da dalilin da ya sa ya ɗauki wannan mataki eh na farko jimai kamar yadda aka sani kafin na zo wannan matsayi na aiki a central bank na aiki a bankuna saboda haka mun san mutane um, a ko'ina kuma mun riga mun ƙudurin cewa insha allahu za mu yi amfani da wannan mutanen da muka sani mu ga duk abin da zamu kawo Kano ci gaba to wannan shine fita ta farko wannan ce fita ta farko akan irin wannan ah, wannan project din marigayi sarki Allah ya ji kansa ya gafarta masa shine ya yi shawarar wani fili na sanadar manawa a gina abin da ake kira ado bayero royal city to masarauta ta zuba kuɗi wajen katange wannan filin da fara saka abubuwan da ake bukata wato kamar hanyoyi amma masarauta ba za ta iya gina wannan estate inda kudinta ba kuma ba ma son ta ci bashi saboda haka muka fitar da tsari muka samu wannan kamfanin da ake cewa um, countrywide homes uh, muka amfani da consultants muka amfani da bankin aso savings sai muka samu wannan kamfani na america igs wanda shi kuma abin da yake shine yana sarrafa abubuwan gina gidaje yadda za a gina gida da arha ya zama bai kai kudin gidan siminti ba saboda mutanen mu ba su da kudi idan ana son a gidajen da za a saya dole a samu na farko gidajen na zama masu kuɗi kudi kuma a samu mutane hanyar da za su bashi to tsarin da muka yi shine shi wannan kamfani wa'annan abubuwan nasa kuma yanzu mun yi odar gidaje guda hudu da za mu je mu gina a kano insha Allah suna kan hanya ma kuma muna fatan kowanne za mu iya sayar da shi akan kuɗin da bai wuce naira miliyan goma ba sannan su wannan bankin na aso za su ba wa mutane bashi shekara goma zuwa shekara goma sha biyar su sai gidajen nan su biya to muna kyakkyawan zaton cewa da wannan tsarin za mu iya gina gidajen nan guda 500 a cikin shekara biyu uku da suke tafe za a samu kuma mutane samu gida mai arha a nan jarmanawa kuma za su samu bashi daga wajen banki wanda za su iya amfani shi su biya to wannan taimako ne ga mutanen kano wajen samar da gidaje ga mutane masu raunin karfi mata ku yayi kuma ku ce na ɗidai anye sarkin kano sunusi na biyu mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu a rahoton da jimmai ali ta hada mana a cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahoton taron kungiyar miyatti allah karkashin jagoranci mai alfarma sarkin musulmi abubakar sa'ad na uku yanzu karfe ɗaya da minti goma sha shida na tare sashin hausa na murya amurka ke magana ga ali mustapha sokoto da shirinmu na gaba tsaka mai wuya to ko da ma in gyara ce za a yi lokacin da aka fara wannan gyaran ai ba ofis ɗin deputy governor kaɗai yake cikin government house ba shi governor da kansa ofis ɗinsa na cikin government house chief of staff na gwamnati ofis ɗin na cikin government house an rasa ofisin da za a yi gyara sai na ibeto mataimakin governor ai ba wanda ya cire ofishin ahmed musa ibedo a cikin gidan gwamnati na shafa a gari bai gari balle in tambaya ci a baka san ni zan yi tafiya ba ne so sai na dauka daga na ya wuce abin shi bai kira ni ba bai ce mun komai ba sai takarda akan tebur jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya gwamnan jihar neja a najeriya babangida aliyu ya samu damar mai da martani ga cece kucin da ya barke tsakanin shi da mataimakinsa ahmed musa ibeto wanda aka ce tun daga ranar da ya koma jam'iyyar apc gwamnan ya shiga wulakanta shi ya kore shi daga cikin gidan gwamnati ya ke miƙa mishi ragaman mulkin jihar lokacin da shi gwamnan zai balaguro to mu fara da maganar zaman su tare a gidan gwamnati din ni ne dama na ce a'a a zo mu zauna tare kusa da juna don kar mu zama nesa da juna so da batun gyara ya zo suka ce min gashi gashi har sai da na ce ko na ce ah kun ga yanda abubuwan nan suka taso yanzu za ka ga duniya na cewa ai don ya fita pdp ne za a zarge ka wani lokaci da gaskiya wani lokaci ba gaskiya amma shi ya san cewa ana gyare-gyare ai haka kuma nan za a gyara ni kaina dole wani lokaci zan ba da kamar mako biyu ba ni nan don a gyara don idan sababbi za su zo ba sai sun sa kansu cikin wannan wahaloli ba da sauransu. Dangane da batun rikon kwaryar kujerar gwamna da ya baiwa shugaban majalisar dokokin jihar kuwa gwamna Babangida Aliyu ga abin da yake cewa. Toren da ni na shirya na tafiyan kawai sai na zo ofishina sai na ga takarda cewa zai yana neman daman zai tafiya ran sha tara ga wata ni kuma ran nan zan tashi kuma baya gari sai na ɗauka saboda kamar yadda kace takon saƙa sai na ɗauka shi dai ya yi nashi ya bani takarda ya kama hanyarsa sai ni kuma na rubuta tun da na dubi yadda ka'idar mulki yake dama daga gwamna mataimakin gwamna sai speaker na, na jiha kenan sai shi kakakin majalisa sai kuma chief joji ya rubuta min cewa sha tara zai yi tafiya na shafa a gari bai gari balle in tambaya ci a baka san ni zan yi tafiya ba ne ran sha takwas ga wata ina jin ya je mitin ah, a abu na apc a abuja so sai na dauka daga na ya wuce abin shi bai kira ni ba bai ce min komi ba sai takarda akan tebur ɗina gwamnan jihar Niger kenan muka saurara wato Babangida Aliyu. To a shirin da ya gabata kun ji muhawarori da lauyoyi guda biyu wato barista Bara'u Shehu Kagara da ya ce gwamnan ya daidai da kuma barista Abdulmalik Sarkin Daji da ya ce gwamna ba daidai ba inda suka kalli batun ta fuskar shari'a. yau za mu kalli magana nan ta fuskar siyasa tsagararta kuma a yau ma wakilin mu a can mina mustapha nasiru batsari shine zai ja mana ragama bari mu fara jin bakin nasa sunana alhaji hassan muhammad saba ni ne jami'in watsa labarai na jam'iyyar pdp a jihar niger sai kuma sunana jonathan vatsa ni ne makogoron apc a jihar niger to bari mu fara da alhaji hassan saba na jam'iyyar pdp alhaji hassan da farko za mu so mu ji ya kuka ji da rashin da kuka yi na ficewar mataimakin gwamnan jihar niger daga jam'iyyar ku ta pdp to akwai uh, juyayi akwai rashi amma komai na duniya yana da farko yana da ƙarshe ah, tunda da kuwa rayuwan kanta tana da ƙarshe zaman duniyan ma da inda aka zauna yana da ƙarshe to Allah ya kawo ƙarshen zamansa a cikin jam'iyyarmu ya koma wata jam'iyya muna ma juna a ah, fatan alhairi Allah Ubangiji ya ah, bar zumunci da yake tsakaninmu da juna har masha Allah. Uh, uh, jonathan batsa kai ne na apc kun yi babban bako wato shi alhaji ahmad musa ibitu mataimakin gwamnan jihar niger kana ganin wannan bako yana da muhimmanci a wurinku uh, yana da muhimmanci a wurin an yanzu ma shi ne ya rike da jam'iyyar a jihar niger domin constitution na apc ta ba da wannan umarnin cewa duk wanda ya zo in yana rike da mukamu na siyasa ko kaman gavana ko kaman dipiti ko kaman sanata wanda dai yake kan kujera da ya zo kuma sai alhaji abubakar sani bello ya ce to kai a constitution na apc kai ne babba ya miƙa mashi shine babbanmu yanzu a jam'iyyar farin ciki muke da zuwansa domin in da gaskiya ne zuwansa ya ƙara ɗaukaka apc a jihar niger eh, to bari mu je eh, batun abin da ya biyo bayan ficewarsa daga pdp zuwa apc eh, alhaji hassan saba akwai abubuwa da suka faru da ake ganin kamar bita da kulli ne gwamnatin Niger ke yi ma Ahmed Musa Ibetu wato mataimakin gwamna kama daga batun hana masa shiga taron majalisar zartarwa da yake zargi ko kuma ake zargi an yi mashi da kuma batun wucewa aikin umara da maka ya ba a shugaban majalisa rikon kwarya maimakon ya bashi da kuma batun ma cire ofis ɗinsa daga gidan gwamnati zuwa wani wuri daban ana ganin kamar bita da kullin ne gwamnatin pdp ke yi masa a me za ka ce akan wannan alhaji hassan saba haba malam ba tsari kana zaune tare da mu a wannan jihar niger kuma duk abubuwan da take gudana a wannan jiha ba ɓoye ga kowane ɗan jarida kowa ya sani a ƙasar nan an yi zama na mutunci na girmamawa tsakanin gwamnanmu dr, dr. babangida aliyu talban mina da mataimakinsa ahmed musa ibeto an yi zama na girmamawa wanda ya zamanto abin kyashi ga sauran waɗanda suke da mukami irin na ahmed musa ibeto a ƙasar nan to yau ai an ce in rai ya ɓaci hankali kar ya gusa to duk abin da ya faru ai bai hana wannan zama na mutunci da girmamawa ba da ke tsakaninsu da juna barinsa jam'iyyarmu dole shi akwai abin da ya sa ya bari mu kuma akwai abin da yake yi mana wanda mun ga mun yi asaransa saboda haka amma duk da haka demokradiyya shi ya kawo haka ya ba kowa 'yanci ya zaɓi jam'iyyar da yake so ya yi a lokacin da yake so yayi amma to batun uh, cire ofis ɗinsa daga gidan gwamnati uh, ba ka gani akwai uh, ruwa ba tsami banza ai ba wanda ya cire ofishin ahmed musa ibedo a cikin gidan gwamnati ana gyare-gyare a cikin gidan gwamnati wanda shi ma yana cikin a lokacin yana jam'iyyarmu kuma yana cikin majalisa tare da su aka tattauna yadda za a yi a gyare-gyare na gidan gwamnati aka ce za a yi shi daki-daki in aka yi wannan bangare a yi wannan bangare in aka yi wannan bangare a yi wannan bangare wannan decision kenan da aka ɗauka tare da shi aka ɗauka saboda haka shi ma ya san da zaman wannan magana ba kuma an yi bane don a tozarta shi ko a yi mashi wani abu a'a kuma ba wanda ya ce bar gidan gwamnati gyara ne da za a yi ya kawo daidai wurin da za a yi kuma aka sanar da shi ah, jonathan batsa ah, ku apc kun yarda cewa gwamnati gyara ne za ta shi yasa aka cire ofishin mataimakin gwamna daga gidan gwamnati zuwa wani wuri daban to ko da ma in gyara ce za a yi lokacin da aka fara wannan gyaran ai ba ofis din dipti governor kadai yake cikin government house ba shi governor da kansa ofis din na cikin government house chief of staff na gwamnati ofis din na cikin government house an rasa ofisin da za a yi gyara sai na ibeto mataimakin gabana kuma din ai akwai wurin da aka kai aka nuna f layout mu mun je wurin mun duba wurin gara ma akulki ko kaza baka kiwo wurin domin mun je wurin mun duba wurin mun ce ah, wannan abun horuwa ba ta tsamin banza ya za a kawo mataimakin gwamnati wurin nan yanda shi yana ya faɗa gabana ya faɗi cewa duk haƙoƙin abin da yake na dibiti ne za a basa ya hwada ne amma ai ba aiki da shi ba domin abin da ya waɗa inda ya biya aiki da shi to da inan abin duka ba su taro ba domin lokacin da zai yi tahiya ya yi applying zai je umara application din yana nan file din yana nan akan table din governor bai sa hannu ba kuma ahmed musa ibeto mutum ne mai biyayya sosai amma shi kan shi gwamna ya ce za a gyara nashi ofis kuma in lokaci zai ba da wuri a gyaran duk ba ku gamsu da bayanin gwamnan ba ma yi lokaci yayin da gwamnati zai ba da wuri a yi gyara ai ibeto shi ma sai ba da wuri a yi gyara amma ba a nemo mashi wani wuri a waje ba wannan ya nuna cewa akwai wata magana a ƙasa domin yanzu in do gwamna lokacin da za a gyara nashi shi ma za a je wajen a nemo mashi ofis wa'annan tambayan mun muke yi abin da ya bata mana rai na ɗaya ba za ka hitar da shi ka kai shi f layout an je an nemo mashi wani ofis a wurin ba kuma yanda ya faɗa mu muna son mu rike shi da maganan da ya faɗa cewa haƙƙin mutumin nan ba zai danne masa ba sai muka zo muka gani kuma abin ya juya ba akwai cin mutunci ciki ba rike maganan da aka faɗa so mu abin da muke roƙo kuma abin da mu muke yi a jam'iyya wanda muka gan cewa ba mu gamsu ba ba inda za mu je sai dai mu nufi kotu kamar lokacin da aka ba speaker riƙen ƙwarya dokokin dunkin dokokin najeriya ba ta ce haka nan ba domin shi ibeton yana gari bai je ko ina ba domin abun da aka ware faɗi cewa ibeto bai gari yana nan gidansa ba inda ya je kuma shi ya kamata a ba riko yadda constitution na nigeria ta faɗa kenan in governor ba nan an ɗauka kuma an ba speaker to mu abin da ya mace mana to a ƙwariya shi speaker Niger State House of Assembly lauya ne yana practice yana da ba ya san ya kamata amma tun da dai ka san ita mulki tana da abu guda tana bugarwa kamar giya kai ta ma giya bugarwa to kila yana son ya ɗanɗana cewa shi ma in ya zo rubuta tarihinsa ya ce lokaci kaza zuwa lokaci kaza na yi acting deputy governor amma ba haka ba ne to a gaishe ku to bari mu tsaya nan sai shirin gaba in Allah ya kai mu muna da godiya ga shi wakilin nama a can Mustapha Nasiru ba tsare da kuma bakin nasa guda biyu Alhaji Hassan Muhammad Saba na PDP da kuma Malam Jonathan Vatsa na APC kuma madadin su duka ne ne Ali Mustapha Sakwata a sashen Hausa mura Amurka a Washington DC a gaida malamai a halin yanzu kuma ga tashin kaɗin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. jami'an ma'aikatar shige da fici na amurka ta cafke bakin haure 259 da aka samu da muggan laifuka a wani samaman kwana biyar da hukumar ta kai waɗanda aka kama sun fito ne daga ƙasashe 94 kuma an same su da laifuka iri-iri cikin su 259 ɗin an samu dubu ɗaya da laifuka kamar su kisan kai da yin ɓatanci da yara da fashi da sace mutane da kuma yin fyaɗe waɗanda aka kama sun hada da mutane 58 da aka sani suna cikin 'yan banga wasu kuma 89 an same su da laifin yin fyaɗe mafi yawa su ne waɗanda aka kama su suna tuki motoci bayan sun bugu da giya to sai dai rahotanni na ma'aikatar bai bayyana da wace sunayen kasashen da suka fito ba to a gaishe ka da haka Allah kama karshen shirya safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da rahoto na musamman kan hanyoyin inganta rayuwar mata kamun na madadin Salihu Garba da Cuba Hero Diodo ne da ya kula da ɗakin gabatar da shirye shiryenmu da ma injiniya Jim Haman da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.